أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يودونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicci makaɗaici wanda ya sare mana rayuwar mu ta kawo ga wannan lokaci a yau muna asulahi na talata goma sha takwas ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda daidai da goma sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci namu mai tarin albarka masallacin mu'azu bin jabal da ke nan fadaman mada bayan jiji bauchi ci gaba da karatunmu cikin suratul ahzab idan jiya ba a manta ba mun ɗauko bayani kan abin da ya shafi wannan aya da alaramma ya karanta يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يا كو كي إيماني إذا كن أو الماتا آية تازو مؤمنات أما ما لما سكت خرج مخرج الغالب wannan أنا magana ne akan galibi mumini in zai yi aure zai auri mumina ce sa'annan kuma mumini wani mataki ne da yake sama da mataki na musulunci in ba a manta ba mun yi bayanin sa kusa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulu al-iman fi qulubikum bambanci tsakanin musulunci da imani mun yi bayani wajen innal muslimina wal muslimat saboda innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat har ya zuwa sauran matakai to ana magana ne akan galibi amma inda misali wadda mutum ya aura ba ta kai mataki na mu'mina ba tana nan a mataki na musulma ko kuma ma kitabiyya ce to a hukuncinsu ɗaya ne ya ayyu hallazi na amanu idza nakahtumul mu'minat ana nufin da in kai aure cikin auren da Allah madaukakin sarki ya yaddar maka ya halatta maka ka aura thumma ballaktumuhunna bayan an yi auren kuma sai aka sake su min qabali an tamassu hunna wannan saki ya faru kafin a samu saduwa tsakanin mata da miji famalakum na min iddatin ha to waɗannan mata da aka saka kafin saduwa ba su da wani idda famatti'uhunna abinda ke gabanku, ku ku mazaje uhunna ku tanadar musu da abin da ake cewa mut'atu talaq shine abubuwan da ake bada mace bayan an rabu da ita dan tufafi dan abinci dan kuɗi da sauransu wa sarrihuhunna sarahan jamila sa'annan kuma ku fidda su daga cikin gidajenku inda suke cikin kwanciyar hankali da lalama da sauƙaƙawa ba tare da cin mutunci ba jiya mun tsaya kan gabar zance na maganganun maluma kan mut'atu talaq shi wannan abu da ake ba da mata idan an zo rabuwa da su Mainene hukuncin sa a shari'a ma ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace wa qad ikhtalafa ulamau aidan hal tajibu al li kulli mutallaqa ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace har yanzu maluma sun yi sabani shin wannan mutu a tuttara ɗin nan don abubuwa da ake tanada wa mace a baka inda aka zo rabuwa da ita shin wajibi ne kan dukkan mace wadda aka sake ta aw inna ma tajibu mut'atu li ghayri al biha ko kuma kawai ana ba da dan wannan abu ne na jin daɗi na saki lokacin da mutum ya saki matarsa wadda bai sadu da ita ba allati lam yufrid laha wadda kuma ba a ambata mata sadaki ba ina fata an fahimta bisa ga maganganu na maluma ma'ana maluma suna da sabani ba wane ne za a yi wannan mutu'atu din mawace ce ba za a yi ba shin za a bada duk wata wadda aka sake ta ne ko kuma sai wadda aka aure ta aka sake ta ba da ita ba lokacin da aka daura auren ba a ambaci sadakin ba mawane ne za a yi a tuttalak mawane ne ba za a yi ba maluma suna da maganganu har guda uku kan wannan mas'ala din abu na farko wasu maluma suka ce tanadan kayan jin daɗi da ake wa mace wadda aka sake ta ana tanadarwa wa dukkan macen da aka sake ta babu magana a ce sai wadda aka aure ta kafin saduwa aka rabu sai wadda aka aure ta aka rabu da ita kafin saduwa ba a ambaci sadaki ba wasu maluma suka ce a'a duk macen da mutum ya aura sun jima ba su jima ba ya ambaci sadaki wajen auren ko bai ambata ba in da ya rabu da ita to zai tanadar mata da wani abu mut'atu balaq na jin daɗi kamar zannuwa ɗan turare dan takalma ɗan kuɗi ko kayan abinci ko wasu abubuwa ne suka ce saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muhsinin Allah madaukakin sarki yace walil mutallaqat matan da kuka sake su suna da hakki a kanku mata'un bil ma'aruf ku tanadar musu da wani abu na jin daɗi iya gwargwado haƙƙan alal muttaqin wannan wajibi ne hakki ne kan duk wani mai kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki in ya sake matansa ya ɗauki wani abu na ya tanadar masa da wani abu na jin daɗi ya bata ah, da kuma faɗin da wannan aya da muke cikin wannan sura ya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayu annabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa umatti'kunna sarahan jamila fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wannan fata'alayna umatti'kunna nan suka ce shi ma an ambaci mut'atul talaq an ambaci wani abu na jin daɗi da ake tanadarwa mace yayin da aka rabu da ita ina fata an fahimci wannan da kyawu wannan shine fahimta na sa'id bin jubair da abil aliya da hasan al-basri kuma shine ɗaya daga cikin zantuttuka guda biyu na shafi'iyya sai magana na biyu wasu maluma suka ce a'a wannan abu na jin daɗi wadda ake ce masa mutu a akan tanade shi ne wa matar da aka aure ta aka sake ta kafin a sadu da ita ko da an ba ta sadaki ko da ba a ambaci sadaki ba lokacin da aka ɗaura auren Matukar an aure ta an sake ta kuma kafin a sadu da ita to ita, ita ce ya zama wajibi a tanadar mata da wasu abubuwa na jin daɗi kamar yadda muka ambata muka yi ta misalsalinsu a baya suka ce saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an eh, min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha famatti'uhunna sarahan jamila suka ce wannan ayar da muke magana akai shi ne hujjansu, ya ku da kuka yi imani idan kun auri mata nan kuka sake su kafin ku sadu da su to ba za su yi idda ba illa iyaka kawai za su a illa iyaka kawai za ku tanadar musu da kayan wani jin daɗi ne ku ba su ina fata an fahimci wannan to sai kuma suka ce sai hujjan da masu maganan farko suka kawo walil ce mata'un bil ma'ruf wannan ya shafi kowace irin macen da aka sake kuma ayar qur'ani ce duk macen da aka sake ta a tanadar masa da wani abu na jin daɗi hakki ne akan duk wani mai kiyaye dokokin Allah maɗaukacin sarki ya yi wannan sai suka ce to wannan ayar da ta zo ita wancan aya din walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqun 'alal muttaqin aya sai take cikin suratul baqara wannan aya kuma Ya يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من إجس تعتدونها إتمك مكان أكاية نسكن سورة Idan kun auri mace kuka rabu da su kafin saduwa babu idda a kansu ku tayar da da wani abu na jin daɗi yayin rabuwa sai suka ce to wannan ayar muƙayyada ce muƙayyada ce da take na mutlaƙin da ya zo na wani mutallaka mata'un bil ma'ruf ma'ana kamar shi wancan ayar da Allah ya ce wani matsallakati mata'un bil ma'arufi ya shafi dukkan saki ba a iyakance kowanne ba to kuma a musulunci a tsari na shari'a akwai mutlak abin da yake zuwa a sake a buɗe kenan akwai kuma abin da yake takaita shi idan wannan abin ya zo a buɗe a sake wani abu ya zo ya takaita shi to za a rike hukunci ne da abin da ya takaita shi sai suka ce to ayar da muke magana a kai ta zo ta yi bayani kan cewa wannan tanadar wani abu da za a bada mace yadda aka sake ta za a bada wadda aka aure ta aka sake ta ne kafin saduwa saboda ka ya takaita abinda wancan ayar ya bashi a buɗe ina fata an fahimta sa'annan wannan fahimta shine fahimta na malam abdurrahman as-sa'di rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa tafsirul karimur rahman hujjansu na biyu suka ce Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisi ya rawaito hadisi daga Sahal dan Sa'ad da Abi Asid dukkan su suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aure ya aure Umayya bintu Sharahbil lokacin da ya aure ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga wajenta ya shimfiɗa hannayensa zuwa gare ta sai ta wato ta nuna kamar ba ta so ina fata an fahimta fa ka hakari a zalika kamar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata kamar yadda ya mika mata hannu ba ta so haka ba sai ta nuna ne kamar ba ta bukatan auren da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kenan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya sake ta sai ya umurci asid cewa ya tanadar mata da wasu abubuwa na kayan sawa guda biyu ya bata ina fata an fahimta to wannan kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da ya aure ta ba a ga matakin saduwa ba ya aure <clears throat> bayan ya aure ta ya shiga gare ta ya shiga inda take ya <clears throat> miƙa mata hannu sai kamar ta to shikenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ta tun da taƙi ya kuma ce a kaya nazar mata da wani kaya guda biyu a ba ta na mut'atu barak ina fata an fahimta sai zan wannan kamar ƙarin hujja ne kan cewa mut'atu talaq wajibi ne ga wanda ya auri mata ya sake ta kafin saduwa da wannan ayar ta takaice wancan ayar am din da kuma wannan hadisi da bukhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito sai zan sai na uku na maluma suka ce mut'atu talaq wajibi ne ga mace wajibi ne amma ba ga dukkan wadda aka aure su aka sake su ba ba ga matar da aka aure ta aka sake ta kafin saduwa ba a'a ga mata ce wadda aka aure ta yayin auren ba a ambaci sadaki ba ba kenan sa'an nan kuma ba a sadu da ita ba ina fata an fahimci wannan matar da aka aure ta ba a sadu da ita ba ba a kuma ambaci sadaki ba suka ce to wannan mace ita ce wadda in aka rabu da ita dole a tanadar mata da wani abu na jin daɗi yayin da aka zo rabuwa da ita idan mutum ya yi aure lokacin da aka zo ƙulla auren aka zo ɗaura auren ba a ambaci sadaki ba sai kuma ya sake ta bayan ya sadu da ita da ijma'in malamai za a je a duba mace mai daraja irin tata mai daraja irin na wannan macen da aka aura ka saka ba a mutu sadaki ba sai a duba nawa ake ba da sadaki na mata irin wannan mata masu matakin daraja irin wannan sai a ɗauki kwatankwacin sadaki na daraja irin ta a in mutum ya san zai ita wannan shine ƙauri na ibnu umar da mujahid sa'an nan daga cikin maluma a kodin da suke ganin abin mustahabbi ne ga duk macen da aka aure ta aka sake ta koda an sake da ita ba sake da ita ba an amma ta sadaki ba amma ta ba daga cikin maluma kuma ko wanda suka ce suka ce mustahabbi ne mustahabbi ne amma ga iya wadda aka aure ta ba an ambaci sadaki ba Allah ya ce wasarrihu hunna sarahan jamila wasarrihu hunna ai ku bar su su tafi ku fitar da su daga masaukan da kuka ajiye su ku bar su su tafi ba tare da kun cutar da su ba min ghairi dararin ba tare da cutarwa ba wala man haƙƙin kada kuma ku hana su haƙƙin su saboda haka ba musulunci bane idan mutum ya zo rabuwa da matarsa kaga ana zage-zage ana cin mutunci ko ana kaiwa ga duka wannan duka ba daidai bane a cire zaman da aka yi na mutunci zaman da aka yi na jin daɗi musulunci bai tanadar wa musulmi cewa in ya zo rabuwa da matarsa ya yi mata wani abu mummuna ba hasali abin da musulunci ya tanadar idan mutum ya zo rabuwa da mata ya nema mata wasu abubuwa na mutunci na jin daɗi don wani abin masarufi ya bata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya ayyuhan nabiyu يا أيها النبي a اللاتي آتيت mu. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك الله Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhan nabiyu ya kai annabin Allah inna a halanna laka a zuwa jakallati a sai ta hunna lallai mu mun halatta maka mata waɗanda ka ba ku sadaki yayin aure wa ma malakat yaminuka da abin da ka ya mallaka na kuyangi mimma afa Allahu alaika na abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka ya dawo da shi zuwa gare ka wa banati ammika da ƴaƴan bafranka wa banati ammatika da ƴaƴan gwaggwaninka wa banati khalika da ƴaƴan kawunka wa banati khalatika da ƴaƴan innoninka allati hajarana ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai daga makka zuwa madina wa imra'atan mu'minatan kuma mun halatta maka mace mumina in wahabat nafsaha halin nabiyyi in ta ba da kanta ga annabi sallallahu alaihi wa sallama kyauta ya aure ta in araga nabiyyu haha. idan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi nufi ko ya so ya aure ta khalisatan laka min dunil mu'minin wannan kai kadai aka ware aka halatta maka min dunil mu'minina sabanin sauran mu'minai an alimna ma faradna alaihim fi azwajihim Allah ya ce haƙiƙa mun san abin da muka farlanta wa sauran mutane cikin auren rakinsu na haƙoƙi wa ma malakat da abin da daman su ta mallaka na kuyangi likai la ya kuna alaika haraje saboda kai annabi sallallahu alaihi wa sallama kada ka samu ƙunci wa kana Allahu gafuran rahima Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafara mai jin ƙai wannan aya ta bayyana mana nau'uka na mata wadda Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure su Allah maɗaukakin sarki ya fara da matansa Allah maɗaukakin sarki ya fara ambata mana halacci da Allah ya masa wa matan annabi sallallahu alaihi wasallama wadda aka ba su sadakinsu mun san cewa sadaki hakki ne na gabbai ma'ana mutum zai sadu da mace to zai ba da hakki na gaba da zai amfana da shi da zai ji daɗi da shi wajen abin da shafi saduwa shi yasa malikiya suka ce aqallu sadaq rubu'u dina suka ce mafi karancin sadaki shine kashi ɗaya bisa hudu na dinari tunda shi ma wani ɓangare ne na gaba wadda zai taba wadda kuma ba a taba ba kafin ya taɓa idan budurwa ce Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan annabiyu ya kai annabin Allah inna aharanna laka azwajaka allati asita ujurahunna mu mun halatta maka matanka wadda ka ba da sadaki yayin aurensu ba da sadaki imma a ba da sadaki lokacin da wato aka zo ɗaura auren a ce ga sadaki nan a hannu lakadan kenan ko ya zamanto a ce ga sadakin nan naira dubu kaza za a bada daga baya ko ma a zo a daura auren ba a ambaci sadaki ba daga baya a zo a bada da sadaki na macen da darajanta ke daidai da wannan mace din shaukani rahimahullahu ta'ala ya ce maluma sun yi saɓani kan cewa inna a zuwa laka azwajaka mu mun halatta maka matanka ibn zaid da bahaq suka ce ai inna allah ahalla lahu an waje kum limra'atin utiha maharaha suka ce ma'anar wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri dukkan matan da ya so wadda ya bata sadaki sai ta zamanto fatakunu al-ayatu mubihatun li jami'in nisa' sai ta zamanto ayar tana halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallam. ya auri dukkan matan da ya so ma a da zawatul banda ne waɗanda suke muharramansa wadda Allah ya haramta masa ina fata an fahimta ma'ana ba wai suna nufin matan annabi sallallahu alaihi wa sallam da suke karkashinsa ba ma'ana kamar ayan tana buɗe masa cewa duk wanda ya so ya je ya aura kai ne kawai ya bada sadaki wannan shine fahimtar ibn zaid da kuma bahak maluma na tafsiri sai zance na biyu shine fahimtar jumhur da suka ce ai a halanna laka azwajaka alka'inat indaka li'annahunna li'annahunna qad qad ikhtarna qad irtanaka ala dunya wa zinataha wa suka ce jumhurun suka ce a'a inna a halanna laka azwajaka lati ataka ujurahunna ana nufin waɗannan matan kan ne guda tara waɗanda su ne a kansu Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ah, ya ayyuhan nabiyu kulli ah, azwajika kulli azwajika in kuntunna turidina alhayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alay umati kunna usarrih kunna sarahan jamila wa in kuntunna turidina Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran azima suka so to ayar tana nufin mata annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ba a buɗe dake kamar yadda a ibn zaid da kuma ba hak suka bayyana ba su sun sabawa jumhur kenan urdubi rahimahullahu ta'ala yace da Allah madaukakin sarki yace inna a laka azwajaka wannan yana nuna cewa in aka ce al-ihlal halatta abu kamar abun kafin a halatta maka ba halal bane sai daga waya kuma sai aka zo aka halatta maka sai yace to وزوجاته اللاتي في حياته لم لم يكن محرمات عليه matan da matan annabi sallallahu alaihi wa sallama su da ba haramun bane a gare shi Allah ya halatta masa wa inna ma kana haruma alaihi tazawuj abinda aka haramtawa annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ya kara aure bil ajanabiyat da wasu daban sabanin waɗannan fansarafa ah, al idan hinna saboda haka daga baya da wannan ayar ta zo sai ta nuna kamar me an halarta masa ya auro wasu bayan waɗannan waɗanda suka zaɓi Allah da manzonsa kamar ma'ana a qurtubi rahimahullahu ta'ala kamar yana tare da fahimtar su ibn zaid da kuma bahaq rahimahullahu ta'ala sa'annan sai aka yi takaita halaccin da cewa waɗanda aka ba su sadaki sun halatta idan ka ba su sadaki saboda a li'annahu yasihu al-aqd bila tasmiya ya halatta a daura aure ba tare da an ambaci sadaki ba wa yajibu alaiha al-mahr al-mithl sai ma'al wada idan aka samu saduwa dole a dauki sadaki na mace mai daraja irin tata a bata fata an fahimta ma'ana kamar dole idan aka zo aure in dai ababi ne na abin da ya shafi aure ga wani annabi sallallahu alaihi wasallama dole zai ba da sadaki ko zai ambaci sadaki ko idan an daura auren ba a bayar ba ba a ambata ba to za a ba da matar sadaki na mace mai daraja irin tata haka idan annabi sallallahu alaihi wasallama ne in shi ma auren zai yi in kuma wata ce ta ba da kanta gare shi ba tare da sadaki ba babu komai aure ya riga da yayi kamar yadda Allah ya ce wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu inna ahlanna laka azwajaka allati ataita ujurahunna mun halatta maka mata wadda ka basu zakin su wa ma malakat yaminuka da ma abinda damarka ta mallaka na abin da ya shafi kuyangi ana fita yaƙi zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama in aka fita yaƙi ana samun ganima sannan kuma ana samun kuyangi waɗanda aka same su da ƙarfi a filin yaƙi ba da sauƙi ba ko kuma wadda ake sayarwa bayi wadda ake sai da su ko kuma wadda ake bada da kyautansu duk an halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu daga cikin waɗanda aka same su a wajen yaƙi ko wadda ya saya ko wadda aka ba shi kyauta wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaika ai daga cikin abin aka samu a wajen yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama ya mallaki safiya ya mallaki juwairiya ya kuma yanta su dukkan su bayi ne sa'an nan kuma ya aure su ya mallaki raihana Binci sam'un annadriya ya mallaki mariyatul qibdiyya mahaifiyar ɗansa ibrahim ina fata an fahimta waɗanda duk suna cikin bayi ne allah maɗaukakin sarki shi ƙara musu yarda muluk masu mulki an samu daga cikin masu mulki sun ba da annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta na abin da ya shafi bayi ita kanta mariyatul qibdiyya kyauta aka bashi ita muqawqis ya bashi kyautanta na'am wa banati ammika da kuma ƴaƴan baffaninka mun san baffa kanin baba ko an halatta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya auri ƴaƴan baffanunsa mata baffanunsa mata idan sun yi aure a baffanunsa mata baffanunsa mata idan sun baffanunsa maza farko tukunna idan sun aihu ya auri ƴaƴansu wa banati annika wa banati ammatika haka kuma a gwaggwananka su ma idan sun aihu ya halatta ka auri ƴaƴansu wa banati khalika haka kawunanka idan sun aihu ƴan uwan mahaifiyanka kenan ya halatta ka auri me ya halatta ka auri ƴaƴansu wa banati khalatika haka kuma innoninka su ma idan sun aihu ya halatta ka auri mene ya halatta ka auri ‘ya'yansu amma bai halatta ka auri bai halatta a ce gwaggon mutum misali kamar a ce gwaggon mutum ko innar mutum ya aure ta ba wannan babu halacci a musulunci amma ‘ya'yansu ya halatta za mu zo nan gaba kaɗan akwai dogon bayani zai zo a aya mai munasaba da wannan mas'ala ɗin sa'an nan wa ma wa banati khalika allati hajarna ma'aka wanda suka hijira tare da kai daga makka zuwa madina ba wai ka je can ka je ka auro su ba anan ibn kathir rahimahullahu ta'ala yayi amfani da wannan dama don ya nuna daraja da ɗaukaka da daidaito irin na abin da ya shafi musulunci tsakanin nasara da yahudawa kowannen su yadda wuce iyaka musulunci sai ya zo ya tsaya tsaka tsaki ibn kasir rahimahullah ta'ala yace nasara sun kasance ba sa aure sai ya zamanto babu wani dangi na kusa tsakanin mace da miji sai an samu kakanni da suka yi rata tsakani sosai kamar bakwai ko wani abu makamancin haka yahudawa su kuma sun kasance mutum yana auren bintu akhihi yar misali a ce mutum yana da anuwa mace to sai ya auri yar kanuwarsa mace wadda musulunci ya hana wannan yar kanuwarka ko yar yarka ai yarka ce ina fata an fahimta to su kuma yahudawa sun kasance suna irin wannan auren sai addinin musulunci ya zo ya zo mana da wannan shari'a mai tsarki ya rusa abin da yahudawa da nasara suke tafiya a kai sai aka halatta mutum ya auri ‘yar bafansa aka halatta mutum ya auri ‘yar kawunsa ko ‘yar goggonsa, aka kuma wato kawar da abin da Yahudawa suka yi nisa a kayi suka haramta wa kansu na abin da ya shafi wato aure na dangi musamman a in dai dangin ba wai nesa ne cancan ba sai musulunci ya zama to tsaka tsaki an halatta auren dangi amma dangi mafi kusa yar yarka yar kaninka kawun kamar mace take goggon mutum su waɗannan duka bai halatta a aure su ba ina fata an fahimta amma kuma kamar abin da ya shafi kawu idan kawun mutum ya yi aure ya haifi ‘ya'ya mata ya halatta mutum ya aure su Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ya halatta mutum ya aure ɗaya daga ciki Allah ya ce wa mura'atan mu'minatan da kuma mace mumina in iwa bat nafsa halin nabiyyi in arada nabiyyu ay haha. haka duk macen da ta zo ta ba da kanta wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta kyauta ba tare da sadaki ba wannan shi ma an halatta wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama qasimi rahimahullahu ta'ala yace wa qad summiya min alwahibat an kira wasu an ambaci sunayen wasu ana ce musu waɗanda suka ba da kansu wa matan annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar maimuna bintul harith da zainab bintu khuzaima ummul masakin al da ummu sharik bintu jabir da khawla bintu hakim radiyallahu anhunna ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala cikin littafin zadul ma'adi yake cewa ah, wa amma man khatabaha sallallahu alaihi wa sallam wa lam yatazawwajha waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya neme su bi aure su ba wa man wahabat nafsa halahu da ma waɗanda suka ba da kansu wa annabi sallallahu alaihi wa sallama kyauta walam yatazawwajuha walam yatazawwajuha kuma walam yatazawwajuha bai kuma aure su da wadda ta ma da kanta annabi sallallahu alaihi wasallam bai aure ta ba yace farahun min arba'in aw khamsin su kamar hudu ne ko su biyar sai yake cewa hadisi ya zo daga Abdullahi dan Abbas annahu lam yakun indahu sallallahu alaihi wa sallama imra'atan wahabat nafsaha lahu an ah, abdullahi dan abbas ya ce babu wata mace wadda ta zo ta bada kanta wa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya karba ya ce lam yakbal bai karba ba wa in kana mubahan lahu tare da cewa karban halal ne gare shi wani abu ne wadda aka mayar zuwa ga nufinsa ko sonsa idan mace ta zo ta ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ta bada ta bada kanta kyauta gare shi in ya so ya karba in ya so kuma ya ki karba amma karban ba wajibi bane ina fata an fahimta sai Allah ya ce to wannan mace ta ba da kanta kyauta ka aure ta ba tare da sadaki ba khalisatan laka min dunal mu'minin kai kadai wannan falalan da darajar daukakan ya shafa min dunal mu'minin sauran mu'minai ba a yaddar musu da wannan ba wata kawai ba za ta zo ta ce na bada ta bada wani kanta kyauta ba a'a khalisatan laka min dunal mu'minin kai kadai ne aka baka wannan dama banda sauran muminai ay laysa ta tahabu nafsaha li rajulin ghairi waliyin wala mahari ta wace ta mota ma da kanta babu sadaki babu wali illa lin nabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ne aka halatta masa wannan shaukani rahimahullahu ta'ala yace wa qad ajma'a al ulama'u Ala'Annahu annahu khasun bin nabi sallallahu alaihi wa sallama yace maluma sun yi ijima'i. cewa mace ta da kanta kyauta wani abu ne da ya shafi annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai wani abu ne da ya takaita da annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai wa annahu la yajuzu li ghairihi baya halatta ga waninsa a masa haka ko yayi haka wala yanqidu nikah kuma auren baya kulluwa bi halatil nafsaha mace ta ba da kanta ma wani auren bai kullu ba sai dai kawai abin da aka rubuto abin da aka ruwaito daga abu hanifa da kuma sahibansa guda biyu muhammad bin al-hassan da eh, eh, abu yusuf abu yusuf da muhammad bin al-hassan sa'annan su an ruwaito a gunsu cewa auren ya inganta idan wahabat nafsaha huwa ala nafsihi bi maharin amma tare da eh, ko ala nafsihi bi mahari tare da sadaki masu ta da kanta ma wani ko san su a gunsu masu tana iya walitakan kanta ta ba da kanta aurar da kanta ma wani a fahimta da suke da shi sa'an nan shi shawakani rahimahullah ta'ala ya ce wa amma bi biduni maharin fala wa amma bi biduni maharin fala khilafa fi zalika mace kama da kanta ma wani ko ta yi walicin kanta ma aure ba tare da sadaki ba malami ce wannan babu sabani cewa abun bai yi ba abu ne wanda aka takaita shi ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi kadai ne mace za ta iya zuwa ta ce ta ba da kanta gare shi ba sadaki ba wali ba shaidu aure kuma ya zamanto ya inganta Allah ya ce qali alimna ma faradna alaihim fi azwajihim su mu'minai hakika mun san da muka farlanta a kansu cikin auren su saboda su mu'minai ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba an farlanta musu wasu sharruɗa da haƙoƙi cikin abin da ya shafi aure kuma wajibi ne dole su cika wannan sharaɗin bai halatta su warware shi ba dole su ba da sadaki a tanadar da shaidu a tanadar da waliyi ina fata an fahimta da sauran abubuwa irin waɗannan amma annabi sallallahu alaihi wasallama shi an ɗauke masa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama an ɗauke masa saboda a girmama shi a bayyana ɗaukakansa a nuna bambancin tsakaninsa da mutane wa ma malakat aymanuhu an halatta wa muminai abinda daman su ta mallaka na kuyangi dole a kuyangin ma ta zamanto musulma ko kuma ba yahudiya ko ba nasariya su ma idan an saye su ko an mallake su kada a sadu da su sai sun yi istibra'i sai an samu tabbacin cikin mahaifansu babu komai saboda kar a haɗa dangi kada a haɗa dangantaka a kwashi ba dangantaka sai an tabbatar da babu komai a mahaifansu likai la yakuna alayka haraji ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗannan abubuwa an halatta maka su likai la kuna alayka haraji saboda kada ka samu kunci cikin abin da kake bukatan yalwarsa cikin abin da kake bukatar a faɗaɗa maka kar ya zamanto an taƙaita maka shi saboda haka Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan bayani dalla-dalla saboda a yaye wa annabi sallallahu alaihi wa sallama, damuwa da kunci a nuna kulawa da kariya da ɗaukaka irin na annabi sallallahu alaihi wa sallama akan sauran al'ummarsa sai Allah maɗaukakin sarki yace wa kana Allahu ghafurar rahima Allah maɗaukakin sarki ya kasance mai gafara yana gafarta zunubai musamman irin zunubai ko laifuffuka wadda suke wahalan a kubuce musu wadda da kyar ake kubuce musu Allah maɗaukakin sarki yana gafarta musu waɗanda ma ba su da wahalan kubucewa idan mutum ya nemi gafara wajen Allah maɗaukakin sarki Allah zai gafarta masa musulmi baya kafirta da laifi ko mai girman laifi baya zamantowa kafiri in aka ce kabira shine babban laifi wadda Allah ya tanadar ma wanda ya laifin da hajji to ko da mutum ya yi laifin da ya kai a masa hajji ya nemi gafara wajen Allah maɗaukakin sarki ya tuba ya bar abu Allah madaukakin sarki zai karɓi tubansa Allah inna Allah yuhibbu tawwabina Allah madaukakin sarki yana san masu tuba Qul ya عبادي الذين asrafu ala anfusihim la taqnaqu min rahmatillah. duk abin da mutum yake ganin yayi na laifi ya koma ya tuba wajen Allah madaukakin sarki Allah zai gafarta masa mun karanta anan mutum ya kashe rai 99 ya kara da na 100 kuma Allah ya gafarta masa Allah shi taimake mu wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai gafara mai rahama ai rahamarsa kana da faɗi musamman kuma wato musamman wato cikin abubuwa waɗanda ake fadawa cikin su na kurakurai Allah yana rahama ya jin kaiwa mutum rahamar Allah tana da faɗi Allah shi ƙara taimakon mu saboda haka a wancan aya Allah madaukakin sarki ya bayyana mana matan da Allah madaukakin sarki ya halatta wa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura mu ma kuma aka halatta mana in banda macen da ta zo ta bada kanta wa mutum ya aure ta ba tare da sadaki ba ba tare da waliyi ba ba tare da shaidu ba zancen bai tsaya ba sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa turji تؤتي كنت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كل وكان الله عليما حليما Allah maɗaukakin sarki ya ce, Turjiman ta sha'u, har yanzu duk zancen bai gushe ba, ana nan akan sauƙaƙawa annabi sallallahu Alaihi wasallama. Allah ya ce masa turjiman ta sha'u min hunna. Cikin matan nan, waɗanda suka ba da kansu gare ka, idan ka so kana iya jinkintar da wata. ka ce mata a'a ba yanzu ba wa ilai kamar man tasha wasu kuma daga cikinsu in ka so kana iya karban su a matsayin matanka wa man min man azarta fala junaha alayka su ma matan da da ka jinkirta su bayan sun kawo kansu suka ce mun baka kanmu kyauta ka ce a'a ba yanzu ba daga baya ka zo kai sha'awa ko ka ga buƙatar ka aure su to wa man min man azarta fala junaha alayka dawowa da kai daga baya kaga kana so ka aure su babu laifi a kanka ka je ka aure su Allah ya ce zalika adana an takarra ayunuhunna wannan bayani da aka yi shi yafi kusa su zamanto sun samu sanyin ido ma'ana sun samu gamsuwa da yarda wala yuhzanna kuma ba tare da sun yi bakin ciki ba wa yardina bima ataitahunna kulluhunna wa yardina bima ataitahunna kulluhunna kuma su yarda da abin da ka ba su dukkan su wallahu ya alamu ma fi qulubikum Allah madaukakin sarki ya san abin da yake cikin zukatanku wa kana Allah aliman halima Allah ya kasance masani kuma mai hakuri. wasu kuma suka ce ayar nan ba wai tana magana ne kan me ba wai tana magana ne kan matan da suke ba da kansu annabi sallallahu alaihi wasallam ba suka ce a tana magana ne akan rabon kwana tsakanin mata kamar da zamu zo mu gani turjiman tasha'u kana da dama ka jinkirtar da wadda ka so na na aisha radiyallahu anha tuji man turji man tasha min hunna wa tu'u ilayka man tasha in ka so ka jinkirtar da wadda ka so cikin matan da suka bada kansu ka ce ta saurara in ka so kuma ka karba na na radiyallahu anha hadisi ya zo daga wajen ta take cewa ta kasance tana mamaki kan mata waɗanda suke bada kansu wa annabi sallallahu alaihi wa sallama su take cewa ah, ba za su ji kunya ba mace ta zo ta bijirtar da kanta kyauta ba tare da sadaki ba tana mamaki sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha sai take cewa qalat inni ara rabbaka yusari laka fi hawa tace muna ganin Allah madaukakin sarki yana gaggawan wato kamar bi maka abin da kake so a hadisin ya zo cikin musnad na imamu ahmad imamu al-bukhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito hadisi daga usama daga hisham daga urwa fadalla ala anna al-murad bi qawlihi turji man tasha'u minhunna da kan abin da ya shafi wannan a turji man tasha'u minhunna wa turji man tasha'u minhunna ay tu'akhiru man tasha'u min al-wahibat ma'ana turji man tasha'u hunna, in ka so ka jinkirtar da wadda ka so a cikin me cikin waɗanda suka ba da kansu zuwa gare ka kamar yadda na faɗa mana maluma ba kauli ɗaya suka yi ba maluma sun zo da kauli guda biyu kan menene ma'anan turji man tasha'u hunna, wa tu'u ilayka man tasha daga cikin maluma akwai wanda suka ce ai ana suka fassara da abinda muka fassara a farko suka ce ayar tana magana ne akan matan da suka kawo kansu annabi sallallahu alaihi wasallama in ya so ya karba in ya so kuma ya maida su zaɓi nasa ne in ya so ya karɓe su ya ajiye su a cikin matansa in ya so ya jinkirta su wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alayka matan ma da ka jinkirta su daga baya ka zo suka burge ka babu laifi gare ka in ka koma ka ce kana san su ina fata an fahimta a amiru sha'abi yake cewa turji man tasha'u hunna yace ai kunna nisa'an wa habna anfusahunna linnabi sallallahu alaihi wa sallama yace ai ana magana ne yace ai wasu mata ne waɗanda suka ba da kansu wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a dakhala bi ba'dihinna ya karbi wasu bangaren su wa arja ba'dihunna lam yankihna ba'dahu wasu kuma suka aka jinkirta su ko suka bai karbe su ba saboda haka lam yankihna ba'dahu ba su aure ba bayan haka yace daga cikin su akwai ummu shari sa'an har yanzu an ruwaito daga abdullahi dan abbas da mujahid da hasan da qatada da abdurrahman bin zaid bin aslam da ma wasu su waɗanda su kuma suka ce a'a ayar ana nufin rabon kwana ne ba wajibi ba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya daidaita matansa ko ya yi rabon kwana tsakaninsu yana da zaɓi duk yadda ya so ya yi to lura da yanayin lokacin za mu haƙura a nan in Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ƙarasa bayani kan abin da ya shafi wannan aya ɗin muna roƙon Allah maɗaukakin sarki abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh